Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau talata goma ga watan Satumbar na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaro sun cafke kananan bindigogi biyu kira gargajiya da wata bindigar mai sarrafa kanta yau a wani gari na Departement ɗin yara a jihar Tilibiri. Har ila yau a jihar Tilibirin lamarin satar dabbobi na haɓaka sanadiyar matsalar tsaro a arewacin kasar Mali. A rahoton musamman na ranar Talata kan mata da kyautata rayuwa yau akwai hira da Dr. Halima Diallo kan dalilan yi wa mata masu juna biyu aiki wajen aihuwa. Ƙananan bindigogi biyu kira gargajiya da wata bindigar ɗaya mai sarrafa kanta waɗannan su ne abubuwan da jami'an tsaro suka kama yau da safe a wani gari mai nisan kilomita goma sha biyar kudu da balayara a jihar Deliberi. An kai ga wannan nasara ne a sakamakon wasu bayanai da aka riga aka samu kafin yau ɗin. Musa Saidu Agali, sakataren janaral na ma'aikatar Firifin Balayara, ya yi wa Saidu Abdu Winditan karin bayani. Ya danganci wani labari ne da muka samu a shiya cewa an ji karar bindiga sau biyu a yankin Leleti. Biyo bayan wannan labarin ne muka yanke shawarar kiran taron gaggawa na tsaro. Bayan bincike a yau da safe mun tura sojoji masu sintiri haɗin gwiwa da jami'an jandarmomi domin su bincika. A binciken da suka yi a wajen iyalan da ake zargi sun tarar da ƙananan bindigogi uku biyu ƙira, gida da harsasai shida da biyu waɗanda tuni an yi amfani da su. Mutane hudu ne aka aka tsare saboda dalilan bincike. A ziyarar da ya kai a kasar Mali a ranar Asabar da ta gabata, shugaban kasar Nijar Isuf Muhammadu da takwaransa na Mali sun taɓo batun matsalar tsaro a kan iyakar kasashen biyu, kamar yadda shafin yanar gizo na fadar shugaban kasar Nijar ya ruwaito. kasashen wato sanarwar karshe ta haduwar ta ambato cewa shugabannin kasashen biyu sun bukaci a yi musanyar bayanai da kuma kayan aiki tare da kafa wani kwamitin haɗin gwiwa mai kula da tsaron iyaka saboda yaƙi da ta'addanci ta hanyar wata sanarwa da ta fitar a makonni biyu da suka gabata ma'aikatar ministan tsaro ta niger ta yi allah wadai da yawan sace-sacen dabbobi a arewacin jihar ta talibiri shugaban majalisar makiyaya na arewacin jihar ta talibiri Bubakar Gello ya bayyana cewa wannan lamari na faruwa a wannan yanki tun shekaru ashirin da suka gabata kuma ya haɓaka sanadiyar uh, wato rashin tsaro a arewacin ƙasar wato makwabciya Mali. Shekara yau iya da talatin da ana ɗaukin dukiya wannan cikin azawa ba mu taba ga inda gwamnati ya ta ya amsu dukiya ya maida ma macaya. 1916 ana swace-swace duk wanda ya san azawa ya san akwai arziki arziki kuma dukiya da da raguna da shanu da tumaki iri-iri barayi suna shiga su swace kayan su gudu su kashe mutane su ɗauki su shekaran da muka ji an huto da magana muna fata kuma bisa magana wannan ka ayi magana a ta ayi kwance da kaya duk dukiya da ka gani in rago ne in saniya ne in rakumi ne suna da lamba duk an ga lamba an san lamban Niger ne an san lamban Mali ne an san lamban nan wane ne wani makiyayi wanda kuma an san na hulani ne ko na buzaye ne ko na zabarma duk an sani dukiya bai bace sai dai in ba neme shi amma in an nema ana samu neman ne ba a nan gai shekarun gu yanzu da Allah ya sa abun ya har taba su yalla watakila suna da matakai wanda ga sa wannan swace-swacen na a daina shi A jiya kungiyar Alternative Espace Citoyen Reshen Difa ta shirya wata muhawarar bayyana jama'a a kan 'yancin 'yan gudun hijira a wani hali mai tsanani. Shugaban kungiyar ya yi jan hankali a game da abin da ya kira koma baya na mutunta 'yancin 'yan gudun hijira a wannan yanki mai fama da rashin tsaro. Ya kuma bayyana cewa ya zama wajibi a kare tare da waye kan al'ummomin da suka karɓe su. Mara Mamadu a ta wayar tarho da Nafisa Adamu. Yau wurin shekara biyar jihar Jifa yan eh, gudun hijira suna zaune a wajen namu. Akwai wasu labaru da suke iso mana mu a matsayin mu na kungiyoyi da muke nan karin haƙƙin ɗan adam cewa za a tada wasu mutane wanda suke zanne kamar yan gudun hijira a kai su arewa ko a dan fudda su cikin jama'a. To mu muka ce wannan abun gwamnati in za ta yi tana iya yi. To muka ce gwamnati bata shirya ba su ma mutane ne yan gudun hijira masu haƙƙi akwai kungiyoyi da dama dama na duniya wanda suke kare su shine muka ce to kar a shiga wurin ɗauke-ɗauke su ana kai su a shiga wani mugun hali kuma mu dawo daga baya muna cewa ai sun shiga wani hali to idan shi ne muke jan kunne da masu hannu da shuni kuma da gwamnati ai tanadin moyen a shirya in za a tada su ma a kai su inda in suka je za su haduwa da wani matsala shi yasa muka kirawo jama'a muka wayar musu da kai da yanda ya kamata ai in za a tada su ma. shugabannin haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na ase da kotun ɗaga ƙara ta yamai ta wanke a jiya na buƙatar a ba su sannan kuma a hukunta waɗanda suka kama su ba kan ka'ida ba nuhu arzika ɗaya ne daga su yana kuma ɗauke da ƙarin bayani a A dalilin ha'incin wasu mutane an ɗarme mu gidan kaso ba bisa gaskiya ba, don haka muna da 'yancin a biya mu diya kun ji an yi batun da kalmar abitalmanin ƙasa diya za ta fito haka na nuna wa'anda suka afka wannan ta'adin sun aikata ha'inci a kanmu ba kan gaskiya ba har yau dai bisa gwamnati asarar ke fadawa a dalilin sun aiwata aikin da ba daidai ba da sunan gwamnati kuma sun sa a zuci za su ci gaba da walwalarsu yadda suke so ba ta yiwuwa sam ya waje ba a cikin kasar nan a so mu hukunta laihin rishin iya kulawa da jagorancin mutane mun tsaya kyaram gazartar da dukkan hanyoyin da yanci ya bamu kuma mu inganta shi don aiwatar ta tabbata bayan haka za mu tilasawa na ganin duk wa'anda ke da hannu dumu-dumu ga wannan muzu musgunawar na laihi ya hau kansu su fuskanci hukuncin ha'incin da suka aikata. sama da mutane dubu uku ne suka soma fuskantar jarabawar cancantar kasancewa cikakkun ma'aikatan kiwon lafiya a ranar asabar a jihohi takwas na nijar bayan jarabawar a rubuce jarabawar a aikace ta soma jiya wato kuma za ta ci gaba har zuwa 18 ga watan Satumbar. A bana kwamitin tsare-tsaren wannan jarabawa ya yi watsi da takardu 460 na neman shiga jarabawar cikin wato 3,000 cikin 3,813. Sakatar janar da ma'aikatar ministan lafiya ya yi karin bayani kan ka'idodin jarabawar. Ga Dr. Rano Abashe a hirar shi da Rukayyatu Abdurrahman. Da farko dai akwai shekaru da ba a yi lissafi da su ba, akwai kuma diploma da busu da inganci. Ba iya shiga a cikin makarantar idan baka da BAPC ko kuma baccalaureate. Akwai saɓani tsakanin maki da kuma littafin bayanan koyon aiki. A wani karon akwai jama'a asibiti da suke rubuta sunayensu a cikin makarantun, sai su ce lokaci zuwa lokaci ne za su rinka zawa ɗaukar darussa. Sannan akwai waɗanda suka dakatar, akwai kuma takardun da ba su kammala ba. Takardu 460 muka yi watsi da su a cikin takardu 3,800 da muka samu. Yanzu muna da takardu uku da aka ba su izinin yin jarabawa. Duka jihohi akwai mu da cibiya ɗaya ta jarabawa. Kenan muna da cibiyoyi takwas. A wata takardar aiki ta ranar biyar ga watan Satumbar, Darakta Janar na ma'aikatar Duwan ya umarci dukkan ma'aikatunsa da su hana sake fitar da shinkafar da aka faranta aka kuma sulala zuwa wasu kasashe. Dan maraɗi Yakuba shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar Nijar masu shigo da kuma fitar da kayayyaki ya yi Allah wadda da wannan mataki wanda ce aka ɗauka saboda ɗabi'ar Najeriya na kare kayanta a wannan zamani na shirin kasuwanci marasa haraji wato da ake kira Zulekaf. shi wanga al'amari al'amari ne wanda ya zama na ƙasa da ƙasa ya kamata a ba kowa haƙƙin shi ita najeriya tana da haƙƙin da za ta ce ba ta son abu kaza ko abu kaza ko abu kaza shi ko ƙasanta yan kasuwanmu suna da haƙƙin da za su yi kasuwanci da dukkan duniya gaba ɗaya bale ma a cikin wanga lokaci wanda ake cewa mu buɗe iyakokinmu mu zama ɗaya mu ƙara buɗe zulekaf shine mutanen najeriya suka ce su ba duka shinkafa ce ma suke son a tsaye da kawo ta saboda suna ganin kamar ya kamata a ce sun noma ta a ƙasarsu wannan haƙƙinsu ne yanzu abin da muke bukata abin da yake hannun mutane ne wanda yake bakin iyaka wanda yake cikin magazin wanda yake kan hanya ya zo wanda yake bisa ruwa ya za a yi da ita kamata ya zo a zamna a gani da shamur da commerce da yan kasuwa da gwamnati a zamna a gani sa'an nan sai gwamnati ta tashi a matsayinta na gwamnati sai a je a ba su hakuri a ce to yan uwan ku yan Nijar ga abin da suka kawo kuma saboda ku ya kamata a yi sawiwi a bari wannan abin ya shiga in ya so wanda yake baya kuma sai a ɗauki wani mataki daban. A fagen wasanni, kwamfutar kasa ta fidda zakaran Liga ta ɗaya ta volleyball karo na tara da aka suma a ranar uku ga watan september a Zandar ta zo karshen ta a ranar Asabar da ta gabata, inda ƙungiyar ISCV Rimbo ta Yamai ta yi nasara a gaban ƙungiyar IS Police ta Yamai na ci uku da nema. Daraktan tsare-tsare na ƙungiyar volleyball ta ƙasar niger Isufu Isaka ya bayyana cewa dukkanin kungiyoyin warin juna ne kuma suna da babban matsayi mai birgewa. Tawaga goma sha shida gare mu da za su fafata tsawon kwana biyar. Kenan karo da dama za a yi. Mun gudanar da karawar baki ɗaya ba tare da matsala ba. Har zuwa yau ranar ƙarshe. Dukkan yankunan sun zo banda Talabiri. Ya danganci ne game da lamarin tashin hankalin da yankin ke fuskanta. Akwai wahala da mahukuntan su kula da tawaga ta taso ta zo ta yi kwambala. Na yi mamakin ganin yadda mutum mutane suka ci gaba bale ma a cikin yankuna a yanzu haka karon kusa ga na ƙarshe ne ake yi don a samu tawagogin da za su karon ƙarshe yau da maraice ta polis ta ci nasara kan zandar yanzu karo na biyu ne muke na kusa ga ƙarshe tsakanin aspv da as gendarmerie wadda ta ci nasara ita za ta karon ƙarshe da tawagar polis ta yami Studio Kalangu. a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. atesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman sama da mata bakwai ne aka yi wa aiki wajen aihuwa a shekarar 2016 a nijar kwatankwacin kashi 1.9 cikin 100 kamar yadda alƙaluman kirdiga na ma'aikatar lafiya da aka bayyana a shekarar 2017 suka nuna a ƙasar nijar dai ana yi wa mata masu juna biyun wannan aiki ne kyauta Dr. Halima Gello, ƙwararren likita mata mai ritaya kuma shugabar cibiyar kula da lafiyar iyali ta ƙasa a Yamai, na ɗauke da ƙarin bayani. A jimilce, me yasa ake ma mata masu juna biyu hoshi? Mun fi une cesarean dan plusieurs A cikin yanayi da dama ake yin fashi. Da farko akwai matan da ke da karamin tsatso. Misali, wasu matan da suka fara hailarsu a musu aure. In sun ɗauki ciki, tsatson nasu bai girma. Kenan ga karamin tsatso kuma dangane da ɗan in lafiyayye ne. Kenan ɗan ba ya samu fitowa ba sai an yi fashi. kenan dai ya kamata a yi hoshin tun kahin naƙudar ta soma? A'a ana yin fashi ne a lokacin naƙuda ana jin motsin kan ɗan kuma ana jin marar uwar ya yi tafshi kenan a lokacin nan ake yin fashi. Wasu mata sun yi son a musu hoshin don tsoron naƙuda. Wannan shi ake cewa haifuwa da ba ciwo ba su son jin ciwo a yi musu fashi yanzu yayi ne a aifuwa niyyar fitowar yaro dai ne mai ciwo daga kan yaro ya fara fitowa Shi shikenan uwar mantawa ma take da duk wani ciwon naƙuda idan aka yi hoshin, ɗiya nawa mace ke iya samu zuwa gaba an tuka in an ɗoka ga lafiyar mahaifa kowace haifuwa da za a yi fashi mahaifa gajiya take don ɗokan wani cikin kuma binciken likitocin haifuwa ya nuna cewa bayan hoshi hudu kamata ya yi a juya ma mahaifa tunda tana iya ɗokan ciki in ta ɗauki ciki a watanni uku zuwa hudu mahaifar na iya buɗewa ta samu matsalar da zai kaita ga rasa rayuwa sai dai in likita guda ne zai kula da ita a kowace haifuwa cewa sage-femme qui suit cette femme là tout le temps et qui connaît son état bayan an yi hoshin shin mace na iya sake haihuwa da kanta me si deja la femme a in mace ta samu fashi da yawa ga haifuwa ana nufin ba ta iya haifuwa da kanta amma in ta samu kulawa tun farkon watannin cikin tana iya haifuwa da kanta in dai mahaifar ta ta bata gaji ba toujours assister. Madalla masu tare mu karshen labarin namu kenan na maraicen yau yanzu kuwa zan bar ku da Habibu Garba wanda shi ko ɗaki magana domin gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗa shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyauta rayuwar iyali a harsunan buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. haka zalika a rana ta talata a daidai karfe shida da minti goma sha biyar na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen zabarmanci. Hausa ko Turanci. Filin mata? Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum.